mun sanar da neman addu'a a wajen ‘yan uwa kan rashin lafiyar mahaifiyar arama to a wannan dare da muka tashi a karatu a daren Allah ya karbi rayuwarta muna roƙon Allah ya sanya wannan kwanciya ta ya zama hutu gare ta Allah ya sa hutu ne Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya haska mata kabarinta abinda ta bari na zurriya Allah ya musu albarka Allah ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya sa ir aljanna ce Allah ya sa ir aljanna ce wannan shine hakikar rayuwa wannan shine hakikar rayuwa dukan mu da muke rayuwa matafiya ne matafiya ne shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake jan hankalin kowane mutumin da ya yi imani da Allah da ranar alkiyama cewa kar ya ɗauka duniya wajen da zai zauna ne tafiya ake yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abiru sabil annabi yace ka zama a rayuwar duniya kamar baƙo jama'a mun ji maganar da annabi ya ce? kun fi duniya ka annaka gari annabi ya ce ka zam a rayuwarka ta duniya ka dinga rayuwa tamkar baƙo kai ne ka tafi baƙonta kano ko gombe ka je ka ce bari ka sayi fili ka gina kafin in ka gama kwanakin ka dawo? ashe kenan kaga duk wanda ya tafi baƙonta wani waje to yakan je wannan wajen ne da shirin tanadin iya zaman da zai yi a wannan wajen ya dawo haka ne ko annabi ya ce au abiru sabil ko kuma ka rayu a duniya kamar mai ketara titi kamar mai ketare hanya jama'a mun fahimta yanzu akwai wanda zai je bakin titi yana so ya tsallake sai ya ce to kafin motoci su ɗan yi sauƙi a ban kujera in zauna ina dai akan kafan sa yake annabi ya ce in dai duniya ne ka rayu a cikinta haka in ji annabi ma'ana kullum ka zama akan shiri kullum ka zama akan shiri rayuwar duniya shekaran jiya ta yi lodi ta kai ta dawo jiya ta yi lodi ta kai waɗansu ta kawo ta dawo yau ta yi lodi ta kai waɗansu ta dawo gobe wa ya san a cikin fasinjojin ko har da kai annabi ya ce ku zauna akan shiri kar ku miƙe ma duniya ƙafa ku ɗauka wajen zama ne idan sunanka ya fito a cikin fasinjojin da za a yi lodin su gobe don shanyanka bai bushe ba ba za a jira ka kwashe ba ashe wanda ya fahimci rayuwa haka take dole yana taka tsantsan matuka game da komawansa zuwa ga mahalicinsa haka ne bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi ma ana fi duniya illa karakibin istazalla ta hata shajaratin sun maraha wa tarakaha annabi ya ce ni misali na a nan rayuwar duniya annabi ya ce ba kowane misali ba ne ba wani matsayi ba ne face kamar mahayi ne da yake tafiya sai ya zo ya samu wata 'yar bishiya mai inuwa sai ya sauka sai ya zauna ya huta a ƙarƙashin bishiyar bayan ya gama annabi ya ce sai ya hau abin hawansa ya tafi yanzu wannan ɗan zama da mutum zai yi a ƙasar bishiyan har ta kai ma a ce zai baje ya wala yadda yake so? To dukkan bayi matafiya ne, dukkan bayi matafiya ne, saboda ka kullum kuma tafiya ake haka rayuwa take. Yadda muke taren nan haka wata rana ina zaune sai aka zo aka ce mun mahaifinsa ya rasu. Sai muka tashi. aka je aka yi janaza ana nan ana nan sai mahaifina nima sai ya rasu ana nan ana nan sai mahaifiyata sai ta zo ta rasu ana nan ana nan yanzu shi ma mahaifiyarsa ta rasu yanzu kaga da ni da arama ba uwa ba uba to kaga arama sai mu bi a hankali haka ne to da haka za ta ƙare kowa to amma idan mun kyautata duk abin da za mu yi mun yi shi da ikilasi tsakani da Allah duk abin da za mu yi nan sai a dinga ɗiba musu su ma ka san su ana kai musu to duk wanda ba haka ya shirya ma rayuwa ba wallahi malam yana ɓata lokacinsa duk wanda ba haka kaga ya shirya ma rayuwa ba wallahi yana ɓata wa lokacinsa ne kawala ka wala a duniya ka wala kuma kai in ba toshewan basira ba walawan sai da aka fara hana ka su cin suka su cin gishiri a lokacin da zaka wala to ina walawa an ce ma karka ci nama an ce ma ka rage cin gishiri an ce ma to kai yanzu sai da ka shiga wannan matakin ne tukuna zaka wala kai yanzu ka ga alaman walawa ga wadda aka fara hana shi wa'annan abubuwa wallahi sai dai in duniya ta ruɗe ka kawai sai dai ta ruɗe ka Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsu satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 22 aya ta 20 da ɗaya ne ba mu karanta wala thank you ba na'am to mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 21 na da 21 to insha Allah yau za mu tashi a farkon <clears throat> aya ta 22 Allah ya mana jagoranci ya samu dace da daidai Allah ya sanya albarka a cikin abin da za mu faɗa to sai Allah ya ce ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الله من ولا ما نكها آباؤكم Allah ya ce kar ku sake ko auri ababen da ubanninku suka aura. Jama'a mun fahimta? Mun karanta a karatunmu na baya cewa yana daga cikin mummunar ɗabi'ar jahiliya mummunan hali na jahiliya shine takan kaima su gaji matan ubansu kuma su zauna da su Allah sai ya yi doka wala tankihu ma nakaha aba'ukum Allah yake kar ku aure abinda ubanninku suka aura jama'a muna fahimta mun karanta cewa a jahiliya idan mutum ya mutu ya bar matansa to waɗannan mata sai a raba su gado a tama 'ya'yansa uwar waɗannan sai a ɗauke ta a ba da ita babban ɗa na wancan ɗaki wannan ma mahaifiyarsu sai a ɗauke ta a ba ma wani daga cikin 'yan waɗannan ɗaki kuma a hakan mutum ya iya zuwa ya zauna da matar mahaifinsa waɗansu kuma a aurar da su a riƙe dukiyar auren waɗansu kuma a hana su auren a kuma ke aurensu idan sun mutu a gaji dukiyarsu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kirayi waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kar ku aure ababan da ubanninku suka aura ma'ana kar ku aure matan da ubanninku suka aure su minan nisa'i na daga mata illa ma qad salafa Allah yace sai dai iya abin da ya wuce a baya kawai a baya idan an yi ya wuce yanzu musulunci ya zo Allah yace to a taka mishi birki yan uwa muna fahimta ko ka duba rahama irin ta Allah duk lokacin da aka samu wata barna da ta faru a cikin al'umma a cikin bayi idan Allah ya zo ya yi doka sai ya ce to abin da ya wuce an yafe muku shi amma dai daga nan a ɗauki sabon miƙati na gyarawa illa ma kad talaf Allah ya ce sai abin da ya wuce innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila Allah ya ce domin auren matan uba ku auri matayen da ubanninku suka aure su ku sadu da matayen da ubanninku suka sadu da su Allah ya ce innahu kana fahishatan yin hakan Allah ya ce wata irin babbar alfasha ce mai muni wa makatan kuma abin kyama ne wa a sabila kuma ya munana a ce tafarki ne da mutum zai bi shi innahu kana fahishatan Allah ya ce yin hakan alfasha ne wa makatan abin kyama ne abu ne da ba shi da kyawu abu ne da yake da tsananin muni wasa a sabilan sannan kuma ya munana a ce hanya ce da mutum zai ɗauka domin rayuwa jama'a mun fahimta su matan uba ai matsayi suke da shi na iyaye abin da suke bukata a girmama su a karrama su a mutunta su a taimake su a ɗauki ɗawainiyarsu amma ba kuma a jefa su a cikin wata damuwa ko kuma a yi wani abu da zai ci mutuncinsu ko ya tozarta su ba Allah ya sa dace to sai Allah ya ce أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأرض وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تراح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الخفين إلا ما قد إن الله Allah sai ce, Hurrimat alaikum ummahatukum Allah ya ce an haramta muku auren uwayenku kumata. Jama'a mun fahimta? Ba gani mummunar al'adan da kuma musulunci ya samu larabawa a kai ba? Allah kuma ya ce yin hakan ƙazanta ne abu ne da bai dace ba. To yanzu Allah sai ma ya shata layi baki ɗaya duk wacce bai halatta a aure ta ba ba ma matan uba ba to Allah sai ya karantar da bayansa waɗannan matan Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum Allah ya ce an haramta muku waye mai haramtawan ba Allah ba ummahatukum Allah ya ce an haramta muku iyayenku kar wani ya aure uwarsa kar wani ya kusanci uwarsa wa banatukum Allah yace kuma an haramta muku auren 'ya'yanku mata banat jam'i ne na bintu kana da ƴa mace babu aure tsakaninka da ƴarka wa banatukum Allah yace kuma Allah ya haramta muku auren ƴaƴanku mata wa akhawatukum da kuma ƴan uwanku yayunku ko kannanku mata Allah ce su ma an haramta aure tsakaninku da su kana da ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya Allah yace aure tsakaninku haramun ne jama'a mun fahimta wa akawatukum Allah yace an haramta muku auren ƴan uwanku mata yayunku ko ƙannenku. wa ammatukum Allah yace kuma an haramta muku auren gwaggwanninku kana da mahaifi yana da ya ko kanwa yar mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya kanwar mahaifinka da suke uwa ɗaya uba ɗaya yar mahaifinka da suke uba ɗaya ƙanwar mahaifinka da suke uba ɗaya yar mahaifinka da suke uwa ɗaya ƙanwar mahaifinka da suke uwa ɗaya Allah ya haramta aure a tsakanin Wa'an matukun, Allah ya haramta muku auren gwaggwanninku waɗansu suna ce musu baba ko to an haramta ka auri babarka yar babanka ko ƙanwar babanka wa khalatukum Allah ya haramta muku auren innoninku kana da mahaifiya mahaifiyar tana da ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne ka aure yatta ko kanwata Allah ce babu aure tsakaninku bayan Allah muna fahimta wa banatul aki Allah ya ce kuma an haramta muku auren ‘ya'yan ‘yan uwanku kana da wa ko ƙani, uwa ɗaya uba ɗaya, ko uba ɗaya, ko uwa ɗaya yana da ‘ya'yassan haramun ne ka aure su. Wa banatul aki, Allah ce kuma Allah ya haramta muku auren ‘ya'yan ‘yan uwanku, yayunku ko ƙanninku idan suna da ‘ya'ya mata haramun ne ku aure su wa banatul ukti da kuma ‘ya'yan ‘yan uwanku mata kana da ya ko kana da kanwa tana da ‘ya'ya mata to haramun ne ka aure yarka ko ‘yar ƙanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko kuma a'a uwa ɗaya kuka haɗa da ita ‘ya'yanta mata haramun ne ka aure su jama'a kuna fahimta? ku wani tsari irin na musulunci duk dokar da za a ajiye maka Allah sai ya maka ita ƙololo kuma za ka ga illar da zai haifar in hakan ya faru e idan aka yi gangancin saba wannan kuma akwai abin da zai biyo baya wa banatul aki wa banatul ukti da 'ya'yan 'yar uwa ya ko kanwa wa ummahatukum allati arda'nakum da kuma uwayenku allati arda'nakum wanda suka shayar da ku Allah ce su mun haramta muku auren su wata mata ce ta shayar da kai akwai dalilai da yawa wanda ke sa wata ta shayar da ɗan wata yana yiwuwa mahaifiyarsa da ta haife shi kuma sai ta rasu yanzu kun ga ai za a samu wata wadda za ta shayar da shi akwai yiwuwar mahaifiyarsa tana raye amma kuma ba ta da lafiyan da za ta iya shayar da shi akwai yiwuwar kuma tana raye amma kuma nomanta na ciwo irin ciwon da ba zai yiwu kuma ta shayar da ɗanta ba jama'a akwai dai dalilai da yawa ai da za su sa a shayar da yaro to shi kansa a shayar da yaron wata mafita Allah ya ba ma bayansa to amma kuma duk wacce ta shayar da yaro to babu aure a kaninta da wannan yaron ta zama uwarsa uwarsa na shayarwa Allah ya ce wa umma ummahatukumul lati arda'anakum da kuma uwayenku waɗanda suka shayar da ku idan mace ta shayar da wani to ya zama ɗanta ɗa na shayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shayarwan duk abin da nasaba take haramtawa to shayarwa shi ma yana haramtawa yanzu ka zama ɗanta ɗa original ɗa irin matsayin ‘ya'yanta na alaƙar auratayya tsakaninta da su shine kai ma ka da su annabi sallallahu alaihi wa yake cewa a hadisin Bukari ya harumu minan raba ma ya harumu minan nasa annabi yace yakan haramtu a sanadiyar shayarwa duk irin abin da ke haramtuwa a sanadiyar dangantaka jama'a mun fahimta duk abinda dangantaka ta haramta aure tsakaninka da wata to idan shayarwa ya jifta to aure ya haramta tsakaninka da wadda ta shayar din ko da wadda take da matsayi irin matsayin nasaba a wajenka jama'a mun fahimta? har yanzu gashi waɗanda Allah ya haramta aurensu a ɓangaren nasaba ya ce hurrimat alaikum ummahatukum ba uwa ba wa banatukum ƴaƴa wa akawatukum yayu ko ƙanne wa ammatukum gwaggwanni wa kalatukum innoni wa banatul ati 'ya'yan wa ko ƙani wa banatul ukti 'ya'yan ya ko ƙanwa ba su ne aka haramta da nasaba ba to annabi sai ya ce duk abinda wannan nasaban ta haramta alakar ka na jini ya haramta to duk wacce ta shayar da kai irin wannan haramcin ya shiga tsakaninka da ita jama'a mun fahimta yanzu sai mu buga misali cewa da Allah yace hurrimat alaikum ummahatukum Allah yace an haramta muku auren uwayenku to ka ɗauka kawai ita ma in ta shayar da kai uwarka ce ita ma ba za ka aure ta ba mun gane wa banatukum an kuma haramta muku auren 'ya'yanku? to misali inda matarka za a kawo mata wani yaro sai ta shayar da shi ba yi da bambanci tsakanin ba ta da bambanci tsakanin yarka da wannan yarinyar a wajen aure yadda aka haramta ma auren yarka wannan yadda aka kawo matarka ta shayar da ita ita ma haramun ne ka aure ta ka zama uba uba original wa banatukum an haramta muku auren ƴaƴanku to idan mace ta shayar da yara shayar wanda ƙa'ida yace yana haramtawa jama'a mun fahimta domin shayarwan akwai ƙa'idansa ƙa'idansa hadisin annabi sallallahu alaihi sallam na na aisha take cewa an saukar da shayarwa goma sanannu su suke yanke alaka su suke haramta auratayya to sai aka zo aka shafe su da shayarwa biyar sanannu mun fahimta ko? to sai malamai suka yi saɓani yayin shayarwa biyar ɗin abin da ya tabbata daga bakin na na aisha radiyallahu anha shine shayarwa biyar shi ke haramtawa saboda ka idan da mace za ta ɗauki wani yaro ta shayar da shi sau ɗaya ta mai da shi gun mamansa bai haramta wannan auratayyan a tsakaninta da 'ya'yanta ba inda za ta shayar da shi sau biyu inda za ta shayar da shi sau uku har sai an samu cikakkun shayarwa sau biyar to daga ran da ya sha na biyar ɗin to duk wannan abin da za mu ambata babu aure tsakaninsu da ita da wadda al'amarin ya shafa jama'a mun fahimta to sai malamai suka ce to yayi sifan shayarwa biyar din yake waɗansu suka ce tsotso in ya tsotsa ɗaya biyu uku hudu biyar to an hura tashi waɗansu malamai suka ce kai abin ya yi tsanani ya yi to da a yi a gane tsotsa ɗaya biyu uku hudu biyar ɗin waɗansu suka ce a'a idan ya kama nono sau biyar ake nufi saboda idan ya kama nono ya sha ya sha ya sha yana sha ko kofa aka bude da ɗan ƙarfi sai ya ɗaga kai sai ya waiwayo to ya sha ɗaya in ya sake kamawa ya kama biyu kenan kenan kaga a wannan lissafin ma ai zai iya gama biyar din a rana daya saboda ka inda zai dan ciji mai shayar da shi din sai ta dan buge shi sai ya daga kai ko kallonta ya koma to ya sake sabon sha kenan to amma dai abinda galibin malaman sunna suka tafi a kai kuma suka rinjayar da shi wannan shayarwa shayarwa ne cikakken shayarwa shine ne ta bashi nono ya sha ya ishe shi a ɗaga shi ko a goye shi ko a kwantar da shi to ya sha ɗaya idan ya sake bukatar nono aka ɗauke shi aka bashi ya sha ya ƙoshi aka goye shi ko aka kwantar da shi ko aka ajiye shi ya yi wasansa ko aka miƙa ma yara su tafi da shi su je su yi wasansa ya sha biyu to sai an samu guda biyar to shi kenan kuma magana ya ƙare wadda ta shayar da shi ta zama uwarsa cikakkiya in uwa mun fahimta to dukkan waɗannan hukunce-hukunce kuma sai su taso amma inda za ta shayar da shi sau hudu ba a cika na biyar ba to wannan hukuncin bai hau kanta ba to idan ta shayar da shi wannan cikakkun shayarwa guda biyar da muka ambata to yanzu waɗannan hukunce-hukunce sun hau kanta da Allah ya ce mun haramta muku auren uwayenku to yanzu ita ma ta shiga cikin uwarsa wadda bai halatta ya aure ta ba jama'a mun fahimta wa banatukum da ƴaƴanku kai ne aka kawo wa matar karenu sai ta shayar da wadda aka kawo renon cikakkun shayarwa guda biyar kamar yadda muka ambata to wannan yarinya da matarka ta shayar da ita bai halatta ka auri yarinyar ba domin ba ta da bambanci a gun aure tsakaninta da irka da ka haifa a cikinka jama'a mun fahimta wa akawatukum da kuma ƴan uwanku yayinku ko kannanku to haka wacce ka sha nono a wajenta idan tana da ƴaƴa ko kanne idan tana da ƴaƴa wadda suka girme ka ko suke ƙasa da kai sun zama yayunka da kannanka yanzu ba ka dawo kuma gobe ko jibi ka ce kana son yarta ba domin yayar ka ce in ta girme ka kuma ba za ka dawo ka ce kana son yarta ba wadda take kasa da kai domin kanwar ka ce yadda aka haramta ma auren yayunka da kannanka to ƴaƴan wannan matan su ma an haramta maka auren su idan kuma da akwai wani shi ma shayarwa ya zo ta shayar da shi ba ma ɗanta ba ne to shi ma ya zama yayanka ko ya zama ƙaninka idan an kawo ta ne daga gefe sai kuka sha tare da ita ko da ba ba ce, to babu aure tsakanin ku ta zama kanwarka ko ta zama yarka in wa kuna fahimta wa an matukun sannan an haramta muku auren gwaggwanninku mijin matar da ta shayar da kai ai shi uba ne a gunka na shayarwa mun fahimta ko zama shi mijin matan madaran da aka baka kasha din ai nonon sa ne jama'a mun fahimta nonon madaran da aka baka kasha sha din nashi ne Ustaz ko ba nashi bane ba nashi bane Oke, na dauka kace cewa nashi bane sai mu to ka nuna mana ne shi shi yasa a musulunci babu dama mace ta dauki wani yaro ta shayar da shi sai da izinin mijinta tana da hakki akan nonon tun da a jikinta yake mijinta na da haƙƙi a kai tun da shi yake mallakan aurenta to daga lokacin da matarka ta shayar da wacce ta shayar to wannan wacce aka shayar ɗin kai ka zama ubanta to yanzu yayunka mata da ƙannen mata haramun ne wannan yaron da matarka ta shayar ya je ya aure su don sun zama gwaggwanninsa Zama mun fahimta yadda ba za ka auri yar babanka ko ƙanwar babanka ba to matar da ta shayar da kai mijinta da ka sha madaransa din yayunsa mata da kannansa gwaggwanninka ne babu aure tsakaninku haka nan innoninku ba za ku aure su ba ita matar da ta shayar da kai yayunta mata kannanta mata to ita kan ba ma uwarka ba Ka kaga kenan ai yayunta da kannanta sun zama innoninka saboda haka babu aure tsakanin kuna fahimta annabi ya ce duk alaƙar da nasaba babu aure to in ka sha nono ma babu aure wa banatul aki hakanan ƴaƴan wa ko ƙani ba babu aure a nasaba ba to ita ma matar idan ka sha nononta ka shayar da kai ‘ya'yanta idan suna da ‘ya'ya ba za ka auri ‘ya'yanta ba su kan ba nan ba ne da yayinka to yadda aka hana ka auren ‘yar ƙanwarka ko ‘yar yarka ko ‘yar wanka ko ‘yar ƙaninka to yanzu ‘ya'yan matan tun da ita ma uwa ce ‘ya'yanta ai yayinka ne ko ƙannenka, to ba za su aifi ‘ya'ya kuma ka je ka ce za ka auri ‘ya'yansu ba wa banatul ukti da ƴaƴan ƴan uwa mata tana da ƴaƴa mata ƴaƴanta to sai suka aifi ƴaƴa mata to ba za ka je ka ce za ka aure su ba saboda mene ai saboda kan ƴaƴan kannanka ne ko ƴaƴan yayunka ne ƴan uwa muna fahimta kuwa annabi yace ya harumu minar minar raba ma ya haru ma ya harumu minan nasabi yana haramtuwa daga shayarwa irin abin da ke haramtuwa daga nasaba jama'a mun fahimta kuma idan misalin wata mace sai ta shayar da kai domin a shayarwan ma akwai uwa ɗaya uba ɗaya akwai uba ɗaya akwai uwa ɗaya saboda ka idan wata mata sai ta shayar da kai da ta shayar da kai ƴaƴanta da ta aifa kun fahimta? mijin da take aurensa suka aifi ƴaƴan to da kai da ƴaƴan kuna mazaunin shiƙiƙai ne uwa ɗaya uba ɗaya in mun gane misali idan matar ta shayar da kai ba tana da miji ba to mijin ba ubanka kenan ba ita kuma ba uwa ba kenan to 'ya'yansu da suka haifa ko uwa ɗaya uba ɗaya kenan to amma idan misalin ta taba aure a wani gida sai ta aifi ƴaƴa kafin ta zo gidan mutumin da aka ta shayar da kai shi ba yanzu uba bane abunka ita kuma tana da waɗansu ƴaƴa to waɗancan ƴaƴan uwa kuka haɗa da su domin shi uban ai ba shi bane uban su kun gane magana to in ana neman suwaye kuka haɗa uwa ɗaya za a kirga da waɗancan ƴaƴan kun gane magana to shi ma mijin in misalin kuma a ce matansa biyu ne ko uku ko hudu ya ce ta shayar da kai kaga ai wacce ta shayar da kai ita ce uwarka sauran kishiyoyinta su ai ba uwarka ba ce amma kuma mijinsu ai ubanka ne to idan wayancan kishiyoyin suna da 'ya'ya ba za ka auri 'ya'yansu ba domin kannanka ne da yayunka domin ubanku ɗaya da su <laughs> eh, jahilci ne ke sa ka jahilci ne kawai tana ɗaukan ɗan wata kawai an je gidan biki ko wani abu yana kuka ta ɗauke shi ta fara bashi nono a wannan akwai alamar jahilci da sanin addini jama'a mun fahimta wannan hukuncin kuma yana tabbata ne wajen raba wannan alaƙar shine a lokacin da shi wadda aka shayar da shi yake matsayi na shayarwa ba mun ce sha biyar ke haramtawa ba to kuma shi kenan duk lokacin da aka shayar da kai ya haramta kenan malamai suka ce a'a والوالدات يرضئن أولادهن a يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن To shekara biyu dama Allah ya bayar na shayarwa idan an haɗa tattare da lissafin ciki, jama'a mun fahimta? To lokacin da ake shayar da yaro kafin a yaye shi ya zan shi ma yana cin abinci irin sauran irin abincin da sauran mutane suke ci to a lokacin hukuncin kenan amma idan ya wuce lokacin shayarwa yanzu yana cin abinci har zuwa yayi gemu shi don ya sha nono baya haramta aure da kowa mun gane ko hukuncin na tabbata ne lokacin da nonon shine abincinsa amma daga lokacin da aka ce to an yaye shi yanzu yana cin abincinsa kamar kai ne yanzu ka je ka sha nonon matarka ba komi. to ai dama ai naka ne ko haka ne akwai wadda aka ba mu labari da gaske akwai wadda aka kawo mun labarin haka na faruwa shi idan matarsa mata aihu wala da kirin ke dan san ma jaririn ke shanye kayansa shi yake shanye kayansa ta ce mishi ayya baban wani ba ba ka ɗan rage mishi ba eh, sai shanye kayansa eh. ya ustaz gure shawo ko to saboda haka hukuncin yana tabbata ne a daidai lokacin da yaro yake matsayi na shayarwa a wannan lokaci madaran nonon shi ne cikakken abincinsa amma in ya wuce wannan matsayi to wannan hukuncin bayin hawa kansa ai in uwa mun fahimta Allah ya ce wa ummahatukum allati arba'anakum da kuma uwayenku waɗanda suka shayar da ku wa akawatukum min arba'a da kuma ƴan uwanku na shayarwa yayunku da kannanku waɗanda aka shayar da ku tare da su ƴaƴan matan ko kuma wadda kuka haɗu a wajen shayarwa wadda suka girme ku da wadda kuke ƙasa da su to babu auratayya a tsakaninku kamar yadda muka yi bayani wa ummahatu nisaikum Allah ce da kuma uwayen matanku idan ka auri mace uwarta ta zama haramun automatic a wajenka har abada babu aure tsakaninka da uwarta daga inda aka ce an ɗaura aurenku fatiya an tashi to mamanta kuma bayi bayi har abada Allah sai ya ce wa ummahatu nisaikum da kuma uwayen matanku wa rabai rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna da kuma agola waɗanda aka zo da su cikin gidajenku allati dakaltum bihinna wadda kun sadu da uwayensu to su ma babu aure tsakaninku har abada jama'a mun fahimta mutum ne ya auri mata ya auri mace tana da ya sai ya tare da uwarta wannan saduwa da ya shiga tsakaninsa da uwar to ya haramta ƴaƴanta a gare shi kuma har abada waɗansu malamai suka ce ko suke labule suka yi ƴaƴanta duk sun tsallake shi to amma dai abinda Allah ya nasanta a ƙur'ani. wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna waɗanda kuka sadu da su fa in lam takunu dakaltum bihinna Allah yace amma in ba ku sadu da uwayen ba fala junaha alaikum Allah ce babu laifi ku dawo ku aure ƴaƴansu jama'a mun fahimta an daura aure da uwa sai ta ce to kamun haƙuri zuwa bayan sallah sai na tare sai kuka daidaita to nan kana zaune kawai sai wata wata ce sannu baba yi ka yarinya kawai ya ta ran yadda ya kamata ke wannan fata ce ai ƴata ce to ya halatta sai ka ce to don Allah don Allah ke haƙuri sadakin ma na baki a bar min yarinyar nan na aura yanzu mata suna can suna ta ba zai saku ba <laughs> ya halatta idan yar aka aura ana ɗaura auren yar uwa ta haramta amma idan uwa aka aura yatta ba ta haramta sai an sadu da uwarta idan ba a kusanci uwar ba ya halatta ya jaye kuma ya je nemi yar ita kuma ta ji tsoron Allah ta bashi in yana so amin mun fahimta ko to ai shi na qur'ani ne ko to ba shi na rubuce ba <laughs> eh idan ba a sadu ba shi kenan sai jaye ya ce a bashi ita kuma a bashi kuma ya halatta Allah ya ce fa in lam takunu da kaltun bihinna idan ya zam ba ku kasance kun sadu da uwayen ba fala junaha alaikum Allah ce babu laifi ku warware wannan auren ku zo ku auri ƴaƴan Allah sai yace wa halailu abana'ikumul ladina min aslabikum Allah yace da kuma ƴaƴanku wa halailu abana'ikum da matan ƴaƴanku alladhina min aslabikum wadda kuka aite su daga tsatsanku ɗanka ɗanka ba ana maganar ɗan yayanka ba ɗanka da ka haifa sai ya auri wata mata to ita matar haramun ne akan ka aure ta har'a ba jama'a mun fahimta ɗanka na cikinka sai ya auri mace ba ta halatta gare shi ba to babu dama kai kuma uba ka zo ka ce za ka neme ta Allah ya ce wa halailu abana'ikumul ladina min asladikum da kuma halattattu mata na ƴaƴanku allazina min asladikum wadda kuka haife su daga tsatsonku amma ai babbanka shi ma ai babanka ne in ya suke matarsa za ka iya tashi da ita <laughs> ya halatta amma in ka tashi da ita ka tashi da bala'i ai eh ka tashi da bala'i Allah ya ce min asladikum ala ilu abna'ikum alladhina min asladikum an haramta muku auren matan ƴaƴanku da ƴaƴan da kuka aife su daga tsatsanku kare kenan dan da ba kai ka aife shi daga tsatso ba sai dai kawai a bar halal don kunya ko Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini kuma Allah ya haramta muku ku haɗa tsakanin ‘yan uwa guda biyu ya da ƙanwa a aure su a ƙarƙashin aure ɗaya Allah ya ce haramun amma idan an rabu da wannan da a iya auren wannan idan an sake wannan za a iya auren wannan a haɗa su lokaci guda ƙarƙashin aure ɗaya Allah ya ce babu kyawu illa ma tsadi salafa Allah ce sai dai abin da ya wuce a baya kun gaina kuma ne eh an yi kato ɓaran dewa to Allah sai ce illa ma tsadi salafa faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa Allah ya ce wadda ya yi badakalar riba Allah ce to shi ma da ya ji wa'azi sai ya tuba Allah ce falahu ma salafa wadda ya abaya ba komai in ji Allah haka Allah ya ce ka san wani ai saboda imani idan ya tuna laifin kuma sai ta damuwa ko to Allah sai ce babu komai wanda ya wuce yanzu in ka gyara shi Allah yace inna Allah kana gafurur rahima lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne yan kwa mun fahimci ayan ko to sai Allah yace wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما أن تبتغوا لأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما الله كما يتي والموسنات من النساء هكذا دقتكين كتنقبو معنا ما تنأوري الموسنات yana zuwa da ma'anan kamimmiya yana zuwa da ma'anan matar aure kamar yadda ya zo a nan yana zuwa da ma'anan kaminniya matar aure da kuma Allah ya ce wallazi ne yarmuna al-muhsanati wallazi ne yarmuna al-muhsanati thumma فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون تولن ديتي والذين يرمون المحسنات وأن دسكي جيفا كاممم ماتا waɗanda suke da kamun kai kaga nan musanat anan kamin miya ko to gaba kuma zamu karanta sai yace wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal musanat wanda ba shi da ƙarfi da iko da zai aure ya mun gane ko fa mimma malakat aymanukum to sai ne ma daga fiyanga saboda haka ma'anan sa na biyu yana zuwa da ma'anan ya wacce ba baiwa ba to na uku yana zuwa da ma'anan matar aure Allah ya ce wal na minan nisa Allah ya ce da kuma kamammu waɗanda suke mata ne na aure tsararru a ƙarƙashin aure mun fahimta ko babu dama ka je ka ce ka nemi matar aure yadda aka haramta waɗancan matan haka kuma aka haramta matar da take da aure akan ta ka neme na mutsanatu nisa Allah ya ce da matan da suke da aure a kansu illa ma malakat aimanukum Allah ce sai dai abin da damar ku ta mallaka ma'ana ku yangin ku, ko da matar aure ce amma misalin ba musulma bace kuma aka samu yaki na musulunci aka je kuma aka samu aka yi nasara a kansu ta fada cikin bayi kamammu to kaga yanzu fadawanta karkashin wannan bautan ayyaka da aurenta Allah ce to sai dai abinda damar ku ta mallaka kitaballahi alaikum Allah ce wannan hukuncin Allah ne akan dokoki ne na Allah da Allah ya rubuta su a kanku Allah ya ce ku kiyaye su jama'a mun ji duk waɗanda aka haramta mana ko mun ji duk waɗanda aka haramta mana kuma Allah ya ce kitaballahi alaikum littafi ne na Allah Allah ya rubuta hukunci a kanku Allah ya ce to ku tsare waɗannan kar wannan katanga da aka yi wani ya je ya tsallake ya je ya faɗa ma wata daga cikin waɗanda aka haramta mishi Allah sai ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum Allah ya ce na halatta muku duk abin da ba wannan ba in kuka ware waɗannan hadisi ya zo da an hana a haɗa mace da goggonta ko innanta ka aure ta ka auroyar uwarta ko ƙanwar uwarta ko kanwar ubanta ko yar ubanta an hana Allah ya ce to idan aka cire waɗannan da muka ambata Allah ya ce ka fantsama duk inda kake son neman aure wa uhilla lakum Allah yake an halatta muku ma wara a zalikum abinda ke bayan wannan an tabbata gu bi amwalikum Allah yake kula da kuɗin ku ku je ku auro eh ji aka ce an tabbata gu bi amwalikum eh bi amwalikum <laughs> bi amwalikum ka nemi kuɗi ka yi aure <laughs> eh Allah ya samu dace duk abin da za a bayar abin da Allah ke ambatawa shine ku bayar da abin da yake hakki nasu na sadakinsu sannan za mu zo mu karanta a baya ma mun karanta shi a baya cewa mace ya halatta a bata ko da tsari ne ko da biliyan ɗaya ka bata Allah ke yayi abin dai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin aure shine wadda ɗawainiyarsa ya sauki to ai kun ga ayar ma Allah ce wa uhilla lakum ma wara azalikum an tabtagu bi amwalikum ba uba kai zaka ce a kawo ba ba uwa kai zaka ce a kawo ba shine in yaga yana da niyyar ya kyautata yayi abunda duk zai yi mata na alkhairi babu laifi ya mata amma ba ku iyaye ku tatse shi ku ce sai ya kawo gama mun fahimta ko annabi yace ayi shi a cikin sauki ayi shi a cikin sauki Allah ya ce to ku je ku nema bi amwalikum da dukiyarku musinina kuna masu kamewa gaira musafihin ba kuna nufin yin zina da waɗanda kuke neman su jama'a mun fahimta manufarku shine kamewa Allah ce ba manufarku shine zina ba al-musafaha ma'akuzun min as-safa as-safahu ma'anahu addafu tunkuɗa abu abu abu ya tunkuɗo shi ne yake ta audaman masfuha ko jinin da yake kwalalowa in an yanka dabba jama'a mun gane malamai suka ce ana ambata asifa ana kiran zina da wannan sunan ne saboda iya burin mazinaci shine kawai ya zubda da shi mazinaci baya neman mace wai don a gina sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya neman mace wai don ya samu ladan zama da ita ita kuma ta nemi aljanna a zama da shi mazinaci duba ruwansa da wannan mazinaci bayi karan mace wai don shi ma ya yada zurriyarsa a bayan kasa mazinaci bayi karan mace wai don ya samu ƴaƴa su mai addu'a iya bukatarsa maniyinsa ya fidda shi ka kuma ai an yi asara ka kuma banda jakawa za ka bari wannan kazantan a zuba mata to shi ne Allah ya ce nina, ya zan kuna masu nufin kamewa ne gaira musafihin ba kuna nufin zina ne da waɗanda kuka tinkara ba matsamta atun bihi min hunna Allah ce duk abin da kuka ji daɗi da shi daga waɗannan mata fa'atu hunna ku jure hunna farida Allah ce ku ba su sadakokinsu Allah ya ce a matsayin dole a matsayin hakokinsu jama'a mun fahimta ko dama cikakken sadaki saduwa da mace shi ke tabbatar mata da shi Allah ya ce to idan kun ji daɗi da su kun samu natsuwa da su Allah ya ce fa'atu hunna ujura hunna Allah ya ce to ku ba su ladan su ma'ana ku ba su sadakin da kuka ambata da ku ba su ku tabbatar musu da sadakinsu. yana daga cikin mafi munin matsayi da mutum zai samu kansa a cikin ranar alkiyama shine ya auri mace ƙarshe har ya sake ta ya hana ta sadakin jama'a mun fahimta Allah ya ce fa atun bihi min hunna duk abin da kuka ji daɗi da shi da waɗannan mata saduwa ne wasanni ne matukar da kun samu natsuwa tattare da su fa'atu hunna ujura hunna fariba Allah ce to ku ba su sadakokinsu Allah ce a matsayin su wala junaha alaikum Allah ce sai dai babu laifi a kanku fi ma tarazaitum bihi min al fariida abinda kuka yi yarjejeniya tsakaninku da su matan bayan farillan sadakinsu sai kuma aka gina wani yarjejeniya Allah ce babu laifi matuƙar kun daidaita akai jama'a mun fahimta wala junaha alaikum Allah ce babu laifi a kanku fi ma tarazaitun bihi kan duk abin da kuka yi yarjejeniya min ba'dil fariza bayan ba bayan an yanke sadaki ba to kuma sai kuka gindaya wani abu ƙari ko rage ko wani ihsani Allah ce babu laifi in kuwa mun fahimta kuwa kamar misali a ce sai aka ce maka sadaki naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu hamsin ko duk yadda aka yanke maka Allah ce to babu laifi bayan kun tari an kawo amarya sai ta ce maka to malam sadakin da aka yanke maka nan dama ni a raina na jiya maka nauyi sai dai bani da dama da zan ce wani abu a kai to amma saboda ganin irin hidimomin da suke gabanka ga dubu talatin na rage maka Allah ce ba laifi fa'in idna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu Allah ce karbi abin da ka sa a aljihu haka ne ko kuma bayan ka shigo sai ce maka amalan ai kayan da kayin nan gaskiya na tausaya maka lokacin da ka naga wannan kaya, kawai dai ba yadda na iya ne amma yanzu dukkan abin da aka kawo din nan ka raba biyu rabi ka je ka siyar ka samu abin da zaka yi na bar maka ka bar mun sauran Allah ya ce ba komai ka karbi ka. wala junaha alaikum eh. ai ka san matsalar da aka samu kenan shi yasa al'umma ta gagara fita a cikin damuwan da suke ciki e su maza suna koka ana takura su ga kayan aure ga kaza su kuma suna so su ma a kawo musu kaya ba haka bane a in kayan aure bidi'a ne kai kuma wannan abin da za ka kawo maka sunna ne haka ne har fa mitin gayu suke yi wai idan mutum ya je wajen budurwa wai saboda ya gane zai za a kawo mai kaya ko ba za a kawo ba sai ya ce mata ni bana kama daki ɗaya ne sai ta ce a ah, ba zai ɗauka yana wato ya gane <laughs> eh, eh. da gangan sai ya latsa ta ya ce na nemi daki na rasa na rasa daki ɗaya na samu ita ce a ah, ni ba zai ɗauka yana ba in ta ce to ai alhamdulillah ya yi to sai ya noke jama'a mun fahimta to duka wa'annan wahalhalu ne ta bangare biyu duka aka dora maka shi wanda zai yi aure a matsa shi a takura shi sai yayi akwatuna wanda kuma bai da karfin yin haka saboda haka dole sai ya hada da bashi sai ya shiga cikin rigima shi ma uba idan ya tashi aure dole ya kallafa ma kansa sai yayi abun da sai ya shiga rigima kaga ba'ufa talibu wal matlub to auren da ya fi albarka shi ne wanda aka sauwaƙi kai uba baka takura ba baka kuntata ba shi miji da za a bashi mata bai takura ba bai kuntata ba wannan shi ne aure amma duk ku azabtar da kanku miji na faɗi tashi na cin bashi uba na faɗi tashi na cin bashi me burgewa a cikin wannan babu to Allah ce duk abin da aka daidaita bayan an yanke sadaki Allah ce wannan babu laifi a tsakaninku ai mun fahimta ko kai ma kuma bayan misalin kun zo ku sai ka kira ta ka zaunar da amarya ka ce mata to akwai abubuwa da yawa da ba a yi ba a bikin nan saboda mu almajirai akwai abubuwan da in an ga muna yi zai zama fitina a cikin al'umma kar ki daga hankali wacce ta yi aure an mata fulani da an mata kauyawa da an mata kaza da duk waɗannan abubuwan mu idan mun shige shi fitina ne a tsakanin al'umma amma insha Allah tun da kin shigo babu wani bai da baraki gani ba har ustazai da su gani to Allah ya samu dace duk dai abin da aka daidaita akai Allah ya ce babu laifi fa mastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna fariida wa la junaha alaykum fi ma taradaytum bihi min ba'd al-fariida Allah ya ce babu laifi akan ku kan abin da kuka daidaita tsakaninku bayan sadaki inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance mai ilimi Allah mai hikima ne ma'ana Allah abin da ya tsara ma bayi ko menene ya kirayi bayi akai abun an gina shi ne akan ilimi kuma an gina shi ne akan hikima saboda me yasa inna allaha kana aliman hakima Allah aini ilimi ne mai hikima to babu wani abu da zai nuna wa bayi face akwai cike da abun na cike da ilimi da kuma hikima wanda zai amfani bayan sa Allah ya samu dace bayan Allah sai mu kwana anan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai